wani wai malami ne irin waɗanda ba su imani da Allah din nan ba ya shiga aji sai ke son ya ce ma yara ba Allah sai ce yara muna ba ku ilimi ne ta hanya biyar ko dai mu ce muku mun ji da mu ko mu ce muku mun gani da idanmu ko mu ce muku mun shaƙa da hancinmu ko mun ɗanɗana da bakinmu ko mun taɓa da hannunmu wannan su ne hanyoyin da duk abin da bai hau waɗannan mazinan hudu ba to babu shi saboda haka sai ɗaga wannan ya ce yara me wannan suka ce abin nan ce ai wannan da kake gani kansa ce to yanzu hassan ɗin akwai ta suka ce eh saboda me suka ce saboda mun gani da ido sai ya buga tebur haka ita me wannan suka ce ƙara ce kun yadda akwai ta suka ce saboda wani dalili suka ce saboda mun ji da kunnen mu sai ɗauko turare ya fesa ce me kuka ji suka ce kanshi saboda me suka ce saboda mun ji kanshi ya ɗauko alewa ya buɗe ya babba kowa ya sa a bakin sai ce kowa ya tauna tauna me kuka ji suka ce mun ji saboda me mun ɗanɗana sai ɗauko kankara sai ce kowane yaro zai ɗora hannunsa me ka ji haji sanyi ce to yanzu kun yadda kun ga handset eh. saboda akwai ta eh. kuna da hujja kun ji ƙara da kunnanku kun ji ƙanshi da hancinku kun ji zaƙi da bakinku kun taɓa ƙanƙara kun ji tana da sunyi da hannunku to wannan shi ne ilimi da abin da bai hau mataki biyar ɗin nan ba ba so da haka yanzu da aka ce muku akwai Allah kun gan shi suka ce a'a kun ji shi suka ce a'a kun ɗanɗana shi suka ce a'a kun shaƙe shi a kun taɓa shi to kun ga babu to sai wani yaro sai ya ce daga wani ce malam ina da tambaya sai ya ce to ɗalibai malam yana da hankali ko baya da shi sai aka yi shiru yau suka ce yana da hankali sai ce to kun ga hankalin suka ce a kun ji hankalin malam kun taɓa hankalin malam kun shaƙi hankalin malam so da ka. ina tabbatar muku tun da ba mu ga waɗannan abubuwan ta fuska biyar ba malam mahaukaci ne dan me za a ce mahaukaci ce to abu mu ga hankalinka ba saboda haka akwai bukatar ka ɗauko mana hankalinka eh. ko ka ba mu hankalin mu ɗanɗana eh, ko mu taɓa ko mu shaƙa ko mu ji ko mu gani kara sai kama tafi an kada malam to kaga logic yayi eh. aka samu yaro wanda watakila a gida an koya masa wannan dabarar sannan akwai wanda shi sata suke shi da abokinsa suke yin sata to ɗaya sata a rumbu suke yi su je su ɗebe mutane hatsi shi kuma rumbu in ka shiga ba a ganin ka kuma za a ji motsin ka to sai ɗaya ya zo ya tsaya a kan hanya shi kuma sai ya shiga rumbun yana tattaro hatsin yana kullewa da igiya shi kuma in ya ji motsi sai ya gaya ma na cikin rumbun cewa ya masa inkiya cewa akwai motsi shi kuma sai ya lafa sai an zo an wuce shikenan in ya gama komai ce masa ka iya fitowa yanzu saboda haka sai satar rumbu dole sai da mai gane ma to sai daure sai ya fito ya su tafi su sayar to sai shi abokin satar mai ganewan sai ya tafiya shi kuma barawan ya rasa yadda zai ya shiga rumbu ya sata ba wanda tunda ba a gano ka ba wanda zai gane maka hanya ko ya kalle maka hmm. ka shiga kana mutum ya zo ya ji ana motsi a cikin rumbu ya sa akwai barawo saboda haka zai zai zai dau mataki to sai ɗauko ɗansa sai ce ma ɗan bai gaya ma ɗan me za a yi ba sai kawo shi gefen hanya sai ya ajiye shi sai ya ce zan shiga can in ka ga wani ka ce min baba ana ganin ka shikenan uba ya shiga da igiyar sarimbu ya daura hatsi ya daura hatsi ya daure sai kawai sai yaro ya ce kawai ba wanda ya taho sai yaro ya ce baba ana ganin ka baba ana ganin ka sai uban ya yi kokari ya fito da gudu sai zo ce yaron ya duba gabas yamma kudu arewa bai ga kwawe ya kace ana ganina. na sai ce ai a makaranta akwai mana cewa duk inda kake Allah yana ganin ka to ka ce duk wanda yake ganin ka in ma to shi sa na ma ana ganin ka yayi shiru ya ce wadan zo mu tafi gida an fasa to kaga an gaya ma yaro a makaranta cewa an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kuma na taɓa jin wani malami ya bada wata kissa irin wannan ya ce akwai wata mata uwan marayu mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya hmm. sai suka samu irin talaucin nan mai tsanani irin wanda annabi sallallahu alaihi ya gaya mana ya samu wata mata a hadisin mutum uku nan da suka shiga garu garu garu din nan kaga ɗaya daga ciki ai akwai matar da talauci ya dame ta ta zo neman taimako yace ce sai ya lalata da ita karshe da ta rasa yadda za ta ta yadda ai lalata lalatan da ita don ta samu kuɗi to shi ma wannan da ta zo neman taimako sai ce mata ai sai ya lalata da ita wanda muna da wannan kes ɗin da yawa mata sun tafi neman aiki ofisoshi ko sun je makaranta ko a ce za a kara musu point wanda za mu zo wannan alaƙar makarantu da yara da irin abubuwan da yake faruwa a cikin makarantu da manyan jami'o'i da malamai da ɗalibai mata da irin abubuwan da ake yi na lalata wasu suke na lalata to wannan ita ma sai yace ce mata ai ba zai bata gudunmawa ba sai in ta yadda zai lalata da ita ita kuma ta ga suna kuka suna jin yunwa sai ta ce ta amince a ji a lalata suka je ya shiga gida ya kukulle. ya sassaki labule duk da inda yake tunanin wani zai gan shi ya rufe sai da ya gama rufewa kaf tana zaune da ta ce masa to ai baka rufe ga wani guri can baka rufe ba ya duba haka ya duba ya duba ya inda ya sani ya rufe ta ce kasan da baka rufe ba ice a'a ta ce inda Allah yake ganin mu shi kadai yanzu kadai shi kadai yake ganin mu amma duk wata hanya da mutum zai shigo ka toshe yanzu kawai Allah zaka toshe yadda ba zai gan mu ba sai ya shuru ya saki jiki to wannan magana sai ta dawo mar da hankalinsa don da dama shaidan ne zai zo ya rufe maka imani ya rufe maka tunani sai kai ta sabo sai kuma ya tafi sai kuma mutum ya dawo cikin hayyacinsa sai ya ga bai kyauta ba sai kawai ya shuru ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi duk ya duk shedan ya mantar da shi ma akwai ma wai ashe ma wai Allah duk ma inda kake ma yana ganin ka ya ma manta da wannan ka'idar gashi matar ta tunatar da shi tunda ita ba asarranta za a yi ba dama sai ɗauko kuɗin ya bata ya sallame ta ta kin tunatar da ni Allah na manta na ɗauka duk na kukkulle waɗannan ƙofofin shikenan ba kyamara ba wane duka komai sisi kyamara da an kai shikenan ba mai gani na shikenan sai in yi lalata ta ashe ma ma a tsirara ma nake ashe ma ana gani na to ganin Allah ba shine gani ba to kaga wannan yadda ka faɗa shine cewa wato wannan tarbiyyar muraƙaba din shi ma yana cikin babin asma'i wa sifatu wanda shine babi na hudu a cikin gina mutum imani da Allah alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba maganin hiv ba muna bada maganin aikata istim nayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna bara maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah sannan muna bara maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri Borno State sannan muna da reshi a jihar Kano sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Yame sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah